Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau talata ɗaya ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam a yau talata ake sa ran manyan jami'an diplomasiya Amurka da na Rasha za su yi wata hira ta wayar tarho kuni guda bayan da wakilan kasashen biyu a Majalisar Ɗinkin Duniya suka ja daga a kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniyar. A yau talata manyan hanyoyin garuruwan kasar Myanmar sun kasance fayo babu jama'a yayin da 'yan kasar suka saurari kira da aka musu a ranar zagayowar juyin mulkin kasar wanda sojoji suka hambarar da gwamnatin farin hula ta ausan suci. kana adadin mutane da suka mutu a wata gagarumar zaizayen kasa da ambaliya a jihar sao paulo da ke kudu maso gabashin brazil ya kai 24 a jiya litinin to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan mata hudu daga garin chibok a jihar borno da mayakan kungiyar boko haram suka yi garkuwa da su a makon da ya gabata sun tsero daga hannun mayakan Idan muka leka ƙasar Kamaru, masu ruwa da tsaki a harkokin tsaro ne suka yi wani taro don duba hanyoyin da za su bi don magance matsalar tsaro a yankin adama a ta Kamaru. Dangane da taron da muka saba hadawa wanda yake hada wato ainihin jami'an tsaro masu rike madafan iko za mu iya cewa alhamdulahi komai na tafiya yadda rai ke so. ce dai muna takaici ganin wato yanda gaggan barayi suka sake bayyana mafasa waɗannan da kuma masu garkuwa da 'yan adam. A fagen siyasar Najeriya kuma za mu kawo muku rahoto akan masu ayyana aniyar su ta tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2023 da ke tafi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki, wanda Muhammad Baballa lahafi ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko maƙeri A yau talata ake sa ran manyan jami'an diplomasiyar Amurka da na Rasha za su yi wata hira ta wayar tarho wuni guda bayan da wakilan kasashen biyu a majalisar ɗinkin duniya suka ja daga a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniyar a kan musanta zargi da rasha ke yi cewa tana shirin kai gagarumar mamaya a kan makwabciyarta ukraine a kokarin na yau talata ta hanyar diflomasiya zai hada ne da balaguro da firaministan birtaniya boris johnson zai yi zuwa kiev babban birnin ukraine domin tattaunawa da shugaban kasar volodymyr zelensky muna kira ga rasha da ta janye kana ta koma kan teburin tattaunawa domin samun mafita ta hanyar diflomasiyya kana ta kauce wa yiwuwar zub da jini johnson yana faɗa a wata sanarwa birtaniya kamar amurka da sauran ƙawayensu na yamma sun kai wa ukraine makamai kana johnson yana nazarin yanka dakarun birtaniya a kasashen na gabashin turai sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov sun yi wata ganawar fuska da fuska a ranar 21 ga watan janairu a birnin geneva kana lokacin ne kuma bangarorin biyu suka yi ta musayar bayanai a rubuce domin bayyana matsayarsu a yau talata manyan hanyoyin garuruwan myanmar sun kasance fa yau babu jama'a yayin da 'yan kasar suka saurari kira da aka musu a ranar zagayowar juyin mulkin kasar lokacin da sojoji suka hambarar da gwamnatin farar hula ta ausan suci 'yan raji sun yi kira ga al'umman kasar da su zauna a gida kana su rufe su a matsayin kalubalantar juyin mulkin shugabannin mulkin sojan sun yi barazanar kwace kasuwancin duk wanda zai raba bayanan yajin aikin kuma ta kama shi inda kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce tuni aka kama akalla mutane 58 a fadin myanmar tun makon da ya gabata bayan da aka kafe a shafin facebook cewa za su rufe kasuwancin su yau talata a cewar rahotannin jaridar myanmar alinta gwamnati sojojin sun kwace ikon kasar ne a ranar 1 ga watan fabrairun shekarar 2021 suka tsare su ci shugaban gwamnatin farin hula da manyan jami'anta a kan ikirarin an tafka magudi a babban zaben kasar a cikin watan nuwamban shekarar 2020 inda jam'iyyar ci ta national league for democracy ta samu gagarumar nasara a kan jam'iyyar union solidarity and development mai samun goyon bayan sojojin kasar. a jiya litinin shugaban gwamnatin sojin min auhilain ya ƙara tsawaita dokar ta ɓaci da aka azawa ƙasar bayan juyin mulkin zuwa wasu watanni shida nan gaba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc adadin mutanen da suka mutu a wata gagarumar zaizayar kasa da ambaliya a jihar sao paulo da ke kudu maso gabashin brazil ya kai 24 a jiya litinin wani ruwan sama kamar da bakin kwarya shine ya janyo wannan bala'i da ya afka wa sao paulo daga ranar juma'a da kuma barna masu yawa a garuruwa kamar aruja francisco murato embo da zarte da kuma franco da rocha inda barna da asarar rayuka ya fi muni gwamnan sao paulo joao doria ya saki dala miliyan biyu da dubu ɗari takwas a cikin gidauniyar ayyukan gaggawa domin taimakawa aikin ceto da kuma kayayyakin jin kai. kudu maso gabashin brazil yana fuskantar ruwan sama kamar da bakin kwarya tun farawar wannan shekarar a watan da ya gabata ma ambaliya ta kashe mutane goma sha tara a jihar minas gerais a kasar haiti kuma ruwan sama ya sa kusan iyalai 2,500 sun rasa matsugunan su a yankunan arewaci da kudancin tsibirin yankunan sun fuskanci guguwa mai karfi da ta yi sanadiyar ambaliya a ko'ina tare da cicire bishiyoyi a wasu unguwannin. madalla. Kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Bayanai da ke fitowa daga ƙaramar hukumar Chibok a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce wasu 'yan mata hudu sun samu tserewa daga hannun mayakan Boko Haram waɗanda suka yi garkuwa da su a satin da ya gabata. Mazauna garin na Chibok dai sun ce a 'yan makonnin nan mayakan na yawaita yin garkuwa da mutane a yankin. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana daga Maiduguri. Wasu bayanai da ke fitowa daga karamar hukumar Chibok a jihar Borno da ke arewa maso gabacin Najeriya na nuna cewa wasu 'yan mata hudu sun samu tserewa daga hannun 'ya'yan kungiyar Boko Haram wanda suka yi garkuwa da su a satin da ya gabata. A satin da ya gabata ne dai mayakan Boko Haram ko kuma wanda ake kira iswa suka kwashe wasu 'yan mata har hudu tare da wasu ƙananan yara kuma suka yi awon gaba da su wanda 'yan matan suka samu tserewa a jiya. ko da shike tun da farko sai da wannan yayan gungiyar boko haram suka sako wasu daga cikin su yayin da suka tafi da wayannan yan mata guda hudu kuma Allah ya masa kedar doguwa suka zamu suka tsere a hannun su bayanai na nuna cewa yankin Chibok din da ke kudancin Borno ya fama da hare-haren waɗannan yan ta'adda wanda ko a kwanakin baya a wannan yanki ne ya kashe wani brigadier general na sojan Najeriya da ake kira brigadier general Zarmazar Kusi Nan ne ta bangaren waɗannan yan mata da suka samu suka gudu daga hannun waɗannan mahara amma ban samu hakan ba sai dai wanda cikin dattawan garin Chibok din wanda kuma bai din ambaci sunansa ba ya mun karin haske. Yan matan yanzu an kawo su. Ko an kawo su gari? Eh, eh an kawo su gari guda hudu da. Nan zuguri kenan? a no ba ci ba wai yan ba ta yan mata ne wanda aka ci ba cikin gari ne ba. ko gari. Ba na makarantar ci ba wani Wani attack ne suka yi a wani kauye ne. So hmm. suka ci eh, wayannan eh, yan matan sai suka escape a wani garin a gefen Askira a Tibet. da mutane da kwanci su waɗannan yan matan guda hudu sun gudu ne ko sun an sake su ne Ok, guduwa a suke hannun yaran ko? Eh, wani na bacci ne shi gara sai suka yi escape sun a cikin tafiya da suke din dama an ɗibe su ne a kautukare wanda suka je wajen a wajen wajen dutsewa da shi gara wasu yi kwanta wasu yi bacci suka je aiki bacci sai suka tashi suka gudu. Malam Yakubu shi ne shugaban kungiyar nan na 'yan mata na garin Chibok da kuma aka kwashe a shekarun baya da ya gabata ya bayyana mun yadda suke fada hannun mayakan musamman ma a cikin wannan makon makonni biyu da suka gabata. aka ce tafi da yan mata biyu da mace aure da ma wuce Yanzu jikin wata nawa ne wannan abin ya faru? a eh, To yanzu ya wani hali kuke ci a ciwon nan ne? Eh, mutane na sun samu wurin kama bayi domin mun zama kamar bayi ne domin gaskiya daga an shiga kauye sun sai dai a kwanar da cin a je a ciki yan mata a tafi da su ba hmm. kauye da za su shiga su tafi ba su tafi da mata da yan mata ba to nan ne abun ya bamu abin take wani abin da ya ja hankalin duniya wanda kuma kasance irinsu na barko kwace matan na yan makaranta na garin Chibok wanda aka rasa wasu daga cikinsu ko sama ko ƙasa har rana ita yau Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya Madalla a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Kamfanin yin magunguna na Pfizer da ke nan Amurka da BioNTech na kasar Jamus da suke aiki tare ana sa ran yau talata za su buƙaci hukumar abinci da magunguna ta amurka fda za ta tabbatar da rigakafinsu na covid-19 ga yara 'yan kasa da shekaru biyar kamfanonin biyu za su buƙaci hukumar ta fda ta ba da izinin gaggawa na yin amfani da ƙananan zubin alluran rigakafin wanda za a yi sau biyu ga yara daga masu watanni shida ko da yake kamfanonin sun sanar a baya a cikin watan disamba cewa rigakafin bai haifar da kariya ga yara masu shekaru biyu zuwa hudu da matasa da kuma manya kamfanonin sun kara allura ta uku yayin da suke gudanar da gwaji wani matakin da ka iya kawo cikas ga samar da rigakafi ga kananan amurkawa amma masana kiwon lafiya sun kira ga kamfanonin pfizer da biontech da su ci gaba da shigar da bukatarsu akan allura sau biyu ga hukumar ta fda yayin da suke jira su ga sakamakon gwajin allura ta ukun. za a fitar da rigakafin nan da ƙarshen watan fabrairu da zaran hukumomin abinci da magunguna da ta cututtuka masu yaɗo ta amurka sun ba da amincewarsu bisa matakin gaggawa a hali da ake ciki kuma wani kamfanin yin magunguna na amurka da ake kira novavax ya sanar a jiya litinin cewa ya gabatar da bukatarsa ga hukumar fda da ta tabbatar da amfani da rigakafinsa na covid-19 da ke jinkiri bisa matakin gaggawa a ƙarshe a wata mai zuwa ne za a fara yi wa tsohuwar shugaban myanmar ausan sucin shari'a a kan magudin zaɓe bayan tuhumarta da yi wa hukumar zaɓe katsalandan kafin zaɓen watan nuwamban shekarar 2020 wadda jam'iyyata ta samu gagarumin nasara sojojin kasar sun kifar da gwamnatin suci shekara guda da ta gabata bisa zargin rashin ɗaukar mataki akan magudin zaɓe tana fuskantar shari'a akan batutuwa da dama da hukuncin su zai iya kai ta ga zaman gidan yari sama da shekaru ɗari amma ta musanta duk tuhumar da ake mata an zarge ta da yunkurin ingizawa bayan da jam'iyyarta ta aike da wata wasiƙa a cikin watan fabrairu ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa cewa kada su amince da gwamnatin sojojin an kuma zargi su ce da take dokokin coronavirus a lokacin wani gangamin yakin neman zaben jam'iyyarta a cikin watan satumba shekarar 2020 bisa dokar hukumar magance bala'i daga allah a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu Taɓarɓarewa harkokin tsaro a yankin Adamawa da ke ƙasar Kamaru ya sa masu ruwa da tsaki a harkar tsaro yin wani taro a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙaramar hukumar yankin da nufin tattauna hanyoyin tunkarar matsalolin da suka haɗa da yin garkuwa da mutane da fashi da makami. Wakilan muryar Amurka Muhammadu Rabi'u Ɗanba ya aiko mana da wannan rahoton daga ƙasar Kamaru. Ganin taɓarɓarewan batun tsaro ne makasudin da ya sa shugaban ƙaramar hukumar Vina haɗa mahawara yadda ya kira masu ruwa da tsaki domin gane alƙiblan da wannan batun ya dosa. Sanin kowa ne cewa 'yan kidnapping sun yi kakatutu a wannan yankin. Masifar masu fashi da makami da ya sa manoma da makiyaya a gaba ƙaurace ma kauyukansu Shi kuma masu sace-sacen babura da su kuma ke zaune a cikin gari. Rashin zaman zaman lafiya mai ɗorewa a yankuna masu makwabtaka da yankin Adamawan Kamaru na daga ɗaya daga cikin abin da ya sa zaman lafiya ya ja da baya. Shugaban karamar hukumar Vina, Mr. Yves Bertrand Aufak ya ƙara da cewa. Dangane da taron da muka saba haɗawa wanda yake haɗa wato ainihin jami'an tsaro masu rike madafan iko za mu iya cewa alhamdulahi komai na tafiya yadda rai ke so shi dai muna takaici ganin wato yadda gaggan barayi suka sake bayyana mafasa waɗannan da kuma masu garkuwa da 'yan adam a cikin ikon Allah za mu iya kokarin mu don ganin cewa mun ga bayan waɗannan biyan. Ganin tsamarin yadda abin ya kici ya cinyewa limamai da shugabannin waɗansu addinai sun kawo nasu gudunmawa Malam Sale limamin masallacin Bantai. Mu abin da za mu fi kawo taimako a wannan rashin zaman lafiya mu kan makamin mu dai addu'a ne addu'a ne za mu dinga taimako da shi shine taimakon mu tun dama muna fama da addu'an Allah ba da zaman lafiya Allah ba da zaman lafiya a sakamakon wannan muhawaran shugaban karamar hukumar Vina wanda burin shi shine wanzar da zaman lafiya da sama ma al'umman abin more rayuwa ya ce ya zama dole a kansu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin haƙunsu ya cimma ruwa Muhammadu Rabiu ɗanba muryar Amurka da gangaundar cibiyar Adamawan Kamaru madalla a gaida Muhammadu Rabiu Ɗanba da wannan rahoton To yanzu kuma za mu koma Najeriya inda 'yan siyasa suka fara bayyana aniyarsu ta tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2023 da ke tafe. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da tsohon gwamnan jihar Imo Sanata Rochas Okorocha su ne na baya-bayan nan da suka ayyana aniyarsu ta tsayawa takarar. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya duba mana wannan batu. Misalan waɗanda suka ayyana yanayin takarar zuwa yanzu ba ga waɗannan biyu wato Tambuwal da roches Okorocha sun hada da tsohon gwamnan Lagos Bola Ahmed Tinubu, gwamnan Ibonyi Deb Umahi, tsohon gwamnan Abia Oji Uzo Kalu da wanda baya jerin masu mukamai barista Adewale Adebayo na kafar labarun Kaftan sai kuma masu kamfen don neman takarar mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo a APC da na tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a PDP. Ba a yi mamaki ayyana takarar tambal ba tun da ya gwada neman tikiti a 2019 kuma bai gamsu da salon mulkin shugaba Buhari ba. kuma ga tsari na, na, na, na kasashe kowa ya san cewa shugaban kasa shine commander in chief wanda shine shugaban askarawa na kasa wanda shi kadai ke iya basu uh, umarni a lokacin da ya kamata ya basu umurni. to da aka kasance cewa ana samun matsala ta samun a kai ga shugaba yi magana da shi a jawo hankalin shi ko kuma a ɗauki mataki na gaggawa to kaga akwai matsala to shi yasa wannan bayanin da ina magana ne akan cewa shugaba a wanda ake bukata a yanzu a yanayin da lokaci ke tafiya shugaba ne wanda koyaushe ana iya samun shi yana iya daukan mataki ba tare da bata lokaci ba mamaki tambol wanda ya zama kakakin majalisar wakilai baya shawar takarar majalisar dattawa kamar yadda akasarin masu gama wa'adin gwamna ke yi as I declare to run for the office of the President of the Federal Republic of Nigeria from 2022. daidai lokacin da Okoroto ke ayyana takarar hukumar efcc ta gabatar da caji a kansa a babbar kotun tarayya ta haɗa kai da wasu a badakarar naira biliyan biyu da miliyan ɗari tara. that in quran chapter 16 verse 19 it says inna allah Yakmur, wanda ya ja aya alkur'ani da ke nuna adalci da yake bukatar kasar ta yi ya shawarci yan uwansa yan kabilar Ibo da cewa ba wanda zai ji tsoron su ya ba su mulki. Don haka gugurmaya su ce za ta sa su samu ta hanyar magana da sauran jama'a. zuwa yanzu 'yan kudu suka fi yawa a masu niyyar takarar a zahiri yanzu a cina shugaba buhari a zantawa da gidan talabijin na channels ya nuna ba zai bayyana sunan dan takararsa ba don kara kulla masa makarkashiya duk da ya nuna ma ba damuwarsa ba ce zaben mai zuwa da alamu za a samu karin fahimtar yadda lamarin siyasa za su dosa bayan babban taron apc na zaben sabbin shugabanni a ranar 26 ga watan nan nasura da mail hikayar murar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. yayin da Najeriya ke ci gaba da tallafawa manoma domin bunƙasa noman shinkafa a ƙasar. A makon da ya gabata shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da labbuhun shinkafa miliyan ɗaya a birnin Abuja. Shugaban ƙungiyar manoman shinkafa ta Najeriya Rifan Alhaji Aminu Gwaranyo ya yi wa wakilin Umar Faruku Musa ƙarin bayani. Babu na farko dai shine wani tsari ne muka zo da shi na cewa idan mu sun noma shinkafa da bashin da muka basu su biya mu da shinkafa duk abin da ka gani a wurin nan bashi ne manoma suka biya mu da shinkafa musamman kananan manoma kuma tsarin da muka yi da ita babban bankin Najeriya shine in mu anshi bashin nan da shinkafa za mu mika mata shinkafan nan ita kuma sai ta sayarwa manya-manyan masu gurza shinkafa nan a Najeriya da matsakaita da kanana a wani farashi wanda yake mai sauki ta yadda kuma kamar yadda ka ji babban gwamnan bankin najeriya ya ce cewa za mu sai da abin nan ga masu gurzata kuma mu bi su mu gano sun sayar da arhaka yadda suka ce su sayar to amma kawo yanzu an faɗi farashin da za a saida ta yanzu haka muna bisa hanya za mu je mu yi mitin da mu ainihin shugabannin manoman shinkafa da kuma kungiyar masu gurza shinkafa ta najeriya da babban bankin najeriya da kuma bankin unity bank da aka yi amfani da shi wurin ba manoma bashin nan za mu je mu zauna yanzu mu yadda da farashi mafi sauki wanda za a sayan musu da shinkafan nan domin gobe su fara ɗaukata je a murtata. Wannan kana ganin zai taimaka a daina shigowa da shinkafa ta kasar waje in aka yi la'akari da cewar shinkafa nan ta waje kamar ta fita cikin gida inganci ɗanɗano da rashin ƙasa da wani datti da akan samu idan aka tace ta cikin gidan nan. Malam Umar ba don muke noma da wannan shinkafa ba ta cikin gida ina magana ne da gaskiya cewa shinkafan mu ta cikin gida ta fita waje ɗanɗano sannan kuma shinkafan mu ta cikin gida shinkafa ce wacce take ba duk wanda ke cin ta lafiya waccan ta waje kuma shinkafa ce da aka ajiye shekara goma a ji kullum wannan sai an zanya mata maganin da zai hana ta lalacewa wanda ita ce ake kawo a sayan mana da sunan shinkafa bayan ta rubi da kuma ciwon magungunan da ake fesa mata saboda haka a kasuwa yanzu shinkafa mu tafi arha a jamhuriyar Nijar kuma ofishin ministan kiwon lafiyar dabbobi da haɗin gwiwar masu hannu da shuni sun kudura aniyar yi wa dabbobi miliyan goma allurar rigakafi don kawo ƙarshen cututtukan da suke damun su Ga rahoton da wakilin mutamar Abari ta haɗa mana. Rigakafin ya shafi ƙananan dabbobi kimanin miliyan shida, shanu miliyan biyu, da raƙuma dubu ɗari da 'yan kai. Hassan Adamu shine darakta na hukumar kiwon lafiyar dabbobi. Ya ce cututtuka guda uku ne suka sanyo a gaba wanda suka dami dabbobin. Eh cutuna guda uku ne da ake rigakafin su. Akwai cutunan wanda ake ce musu la kamelin wannan wanda ta shahi raƙuma sai cutar fuka huhu da ake cewa ppcv wannan wanda ta shahi shanu sai mura na kananan dabbobi wanda ta shahi tumaki da awaki su ma iri guda ne kenan cutuna uku ne ake rigakafi eh, kyauta ne wannan gwamnati ta ɗauka alkawali kuma ta nemi masu hannu da shuni su kama mata kuma suke kama mata kamar yadda ta kafar da cutuna na daya baya Wannan rigakafi yana da nasaba da tsarin kasashe na ECOWAS. Nijar kuma ta amsa sunanta wajen harakar kiwo. Muna musu wani shaida, waka shera kamar tana tabbatarwa ce a dabba an mata fudi. Kuma program ne wanda aka yi duka na kasashen imuwa da na yawo. kenan mu kuma Allah ya sa kasan mu kasa ce ta makiya wanda yawanci kiwon da muke yi don mu je mu sayar a kasashen waje ne kenan wannan shaidar da ake gwara ita ce take tabbatarwa cewa waga dabbobin an fura ta nan ta shiga kasarsu babu wata illa da za ta kawo kun san cutuna na dabbobi kamar na mutane duk wanda zai hau jirgi su kasashen da za shi sai sun tabbatar cewa ba zai kawo musu illa ba to dabbobin ma haka nan ne kenan mutane su gane cewa wannan dan cire kunne da ake dan shaida nan dan a tabbatar cewa dabban nan amma an mata ne sai fase na cuta babu gare ta. Su ma dai daga nasu waje makiyaya sun ba da kai bori ya hau cewar Ibrahim makiyayi. Allura vaccination sun zo mana da ita yanzu dabba a nan yankin mu da maka dabba dubu uku da ɗari shida da hamsin. duka an musu eh duka an musu waɗanne irin matsaloli na cututtuka kuke fuskanta cikin dabbobin ku eh yanzu irin matsaloli wanda muke fuskanta tare da dabbobin muna fuskanta yanzu matsala ta cuta ta mara kamar menene kake ganin muhimmancin wannan ita vaccination eh ita wannan vaccination tana da muhimmanci saboda kamar dabbobi da suke huta dashi suna cakuduwa da wasu dabbobin daga daji wasu dabbobin suke hutawa suna cakuduwa da na hulani na hulani daga dawa suke zawa an suka cakudu su kuma abin da suke dauka a ƙasa in yana da problem kenan wannan su in za ta iya za ta iya maganin wannan abin eh, za ta yi musu kare wannan abu. Game da dabbobin da ke shigowa daga wasu kasashe makota, hukumar kiwon lafiyar dabbobin ta tanadi isasshen magani domin su. don kauce ma kamuwa da cututtuka na dabbobin. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Daniel Brown da ya taimaka wajen ba da umarni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Muhammad Baballa Hafiz yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Haruna Boda in Kayibo, ƙaramar hukumar kafan Hausa a jihar Jigawa. Ya ce, mun ji ministar kuɗin Najeriya Zainab Shamsuna Ahmed tana faɗin cewa dole sai gwamnatin tarayya ta ciyo bashin kusan tiriliyan uku domin ta ci gaba da sanya tallafi a cikin harkokin mai. To shi dai malam talaka ko ma bashin nawa za a ciwo domin ƙara kuɗin litar mai to a ciwo. Domin ta wannan hanyar ce kaɗai malam talaka yake amfana da arzikin man fetur da Allah ya azarta ƙasar mu da shi. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya al'ummar da ke rayuwa a yankin kananan hukumomin ba tsare da safana a jihar Katsina muna cikin tashin hankali matuƙa domin hare-haren ta'addanci da muke fuskanta a kullum abin sai ƙara zafafa yake muna fatan allah ya kawo mana mafita su kuma 'yan bindigar muna fatan allah ya shirye su allah ya ba su ikon ganewa amen sako daga hafiza danja mai rediyo da hassan dogon faci da nura baka shan ruwan tafki ba tsari. Shi kuma sani mai lange-lange ya wuri cewa ya yi. Muna kira ga masana kiwon lafiya da su ci gaba da faɗakar da al'ummomi bambancin da ke tsakanin cutar coronavirus da mara da kuma zazzabin cizon sauro na malaria ganin yadda alamominsu suka yi kama da juna. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, salam VOA Hausa. Ba mu yi mamakin juyin mulkin da sojoji suka yi ba a ƙasar Burkina Faso. Tabbas rashin adalcin shugabannin Afirka shine umul aba'isan wannan juye-juyen mulkin. Dole shugabannin Afirka su daina mulkin danniya hakan shine zai kawo mafita. Sako daga Aliyu Hayya Jafar Unguru da Isa Garu Lawali mai fili Taraba tare da Ibrahim Lara Gapta. To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. To Maryam a takaice a yau talata ake sa ran manyan jami'an diplomasiyar Amurka da na Rasha za su yi wata hira ta wayar tarho. Wuni guda bayan da wakilan kasashen biyu a Majalisar Ɗinkin Duniya suka ja daga a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniyar akan musanta zargi da Rasha ke yi cewa tana shirin kai gagarumar mamaya akan makwabciyarta Ukraine. A kokarin na yau talata ta hanyar diplomasiya zai hada ne da balaguro da firaministan birtaniya boris johnson zai yi zuwa kiev babban birnin ukraine domin tattaunawa da shugaban kasar volodymyr zelensky a yau talata manyan hanyoyin garuruwan myanmar sun kasance fa yau babu jama'a yayin da 'yan kasar suka saurari kira da aka musu a ranar zagayowar juyin mulkin kasar lokacin da sojoji suka hambarar da gwamnatin farar hula ta ausan suci 'yan raji sun yi kira ga al'umman kasar da su zauna a gida kana su rufe su a matsayin kalubalantar juyin mulkin a ƙarshe adadin mutanen da suka mutu a wata gagarumar zaizayar ƙasa da ambaliya a jihar sao paulo da ke kudu maso gabashin brazil ya kai 24 a jiya litinin wani ruwan sama kamar da bakin kwarya shine ya janyo wannan bala'i da ya afka wa sao paulo daga ranar juma'a da kuma barna masu yawa a garuruwa kamar aruja francisco murato embo da zarte da kuma franco da rocha inda barna da asarar rayuka ya fi muni gwamnan sao paulo joao doria ya saki dala miliyan biyu a cikin gidauniyar ayyukan gaggawa domin taimakawa aikin ceto da kuma kayayyakin jin kai To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.